Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna masoyin gaskiya na marubuciya Rahina M. Abakar wanda yake zuwa muku daga Mama Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Washe gare duk da ya so ya je gidan ba kan bai samu daga gare shi ba domin kuwa kira ya samu na gaggawa daga kamfaninsu. Ana buƙatar ganinsa. sa. Dole ya sa ya shirya cikin sauri ya kama hanyar Abuja bayan ya samu addu'o'i daga ummansa. Bayan kwana biyu, bangaren Aisha da Habiba tuni sun mance da wani gai da ya rage musu hanya. Dama can Habiba bata saka a ka ba. Aisha ce ma ta yi ta yabawa da kirkinsa da kuma saukin halinsa. Zuwa yanzu kuwa da aka samu kwanaki biyar da faruwar abin, ta mamance da batunsa. Yanzu ban da harkar karatunsu da ta fara musu zafi babu abin da suka saka a gaba. Husna kuwa ta koma Kaduna saboda kira da ta samu daga mahaifinta akan batun karatunta. Haka dai rayuwar ta ta gungurawa tana tafiya yayin da al'amura suke ta faruwa cikin duniyar namu. Wasu masu daɗi, wasu akasin haka. Wasu na al'ajabi, wasu na ban mamaki. To dama dai haka rayuwar take, wani ya ji daɗi ne, wani kuma ya yi kuka. Ɓangaren afkuwa ga gabaki ɗaya ya kasa mancewa da Habiba. kullum sai ya tuno ta. Cikin 'yan kwanakin nan gabaki ɗaya ya rasa duk wani sukuni nasa, ya e zuwa yanzu dai ya san babu shakka ya faɗa cikin soyayya. Dumu-dumu, daga kallo ɗaya ba shi da wani buri da ya wuce ya ƙara gani kyakkyawar fuskar ba sannan ya ji sautin muryarta. A ya iya kai Friday a garin Abuja cike da ɗauki ranar ya baro garin Abuja ya kamo hanyar Zaria. Ana sauka daga masallaci tare da burin zuwa ya ga kyakkyawar fuskar Habiba. Kasancewa sai da ya salar Juma'a ya kama hanya ya saka sai misalin karfe biyar da rabi ne mai shigo birnin Zaria. Bai tsaya a ɓata lokaci ba ya karya kwanar motarsa zuwa Tukurtuku domin yadda ya ɗau daga nan Habiba. Ba zai iya zuwa gida ba sai ya je gidan siyaganta. Faka motar sai ya daidai kofar gidansu sannan ya fito yana neman yaron da zai aika ya kira masa Habiba. Dan a yau ya shirya da sanar mata da sirrin zuciyar shi. Cikin sa'a sai ga shi Aisha ta nufo kofar gidan nasa ta ɗauke da leda da alama daga aika take. Wani irin marmashin farin ciki Musa'ab ya tare da gyara tsayuwarsa yana jiran isowarta. Sam Aisha ba ta lura da mutumin da ke tsaye ba. Ta sa kai za ta shiga gida da sauri Musa'ab ya ce Assalamu alaiki kanwata? Jiyowa Aisha ta tare da faɗin wa alaika salam. Wanda ta gani ne yasa ta saki murmushi tare da faɗin yu Marmashi masu abaye ya ce, Yes, kin yi mamaki ko? Aisha ta ce sosai ma kuwa, dama kana nan unguwar namu, ne? Gyara tsayuwa Mus'ab ya ce, A'a, ni ba ɗan tukur-tukur ba ne. Sata ko kamar ranar shine na zo amsar abuna. wani ido Aisha ta cike da tsoro ta ce, Sata, mu kuma? Dariya ta ba Mus'ab sosai ganin yadda ta firgita amma sai da ke ce kwarai kuwa ko ɗin. Bakin Aisha na rawa ta ce wallahi ba mu ba ne mu ba mu sace maka komai ba To, me ma aka sace maka da har kake zargin mu ne domin ita har ga Allah ta yi zaton da gaske satar ake yi masa aka yi masa shine yake zargin su ne saboda su ne suka shiga motar shi. Dariya Mus'ab ya ganin gab take da fashewa da kuka ya ce kwantar da hankalinki. ta ce kawai antinki ta sace min tun a waccan ranar. Wani irin ajiyar zuciya Aisha ta sauke mai karfi ta ce har ka bani tsoro. Wallahi ɗauka ne da gaske satar aka yi maka. Marmishi ya ce to ai wannan shine babbar sata kuwa. Ta hana ni bacci fa, ta hana ni aiki na ke komai ma ta hana ni cikin nutsuwa, ibada ta ne kawai nake samu ne cikin nutsuwa. Dariya Aisha dai ta ce lalle kam ta yi maka babbar sata mai girma, amma abin mamaki ranar har muka rabu baka ga fuskar antina ba fa. Shafa kan shi cikin jin daɗin yadda Aisha ta amshe shi, ya ce wa ya faɗa miki haka. Ai ban bar ƙofar gidanku ba sai da na yi tozali da kyakkyawar fuskarta da kuma murmushinta mai tafiya da hankali. Kallon sa Aisha ta ta ce, "Hmm, haka ne." Dan sosa kansa ya cikin cewa ya ce kanwata ki taimaka min dan Allah ki haɗa ni da antinki na ganta please. Nan take kuma sai Aisha ta sauya fuska ta ce gaskiya ka yi hakuri. Haƙiƙa ina ganin girman ka saboda taimakon da kai mana a waccan ranar. Shi yasa ma har ka ga na tsaya ina sauraron ka. amma maganar gaskiya shine ba zan iya haɗa ka da antina ba saboda dukkanin kwalin halin ne ba kwa zuwa da alkhairi a kullum sai sharri na yi alkawarin ba zan ƙara bari hawaye ya fito daga idanun yar uwata saboda ku maza ba kowa ya zo yaudara ne kyawunta kawai ke kashe muku idanunku ku kasa haƙuri har sai kun biyo ta kun karya mata zuciyarta don allah ku yaƙuri ku bar ta ji da damuwarta ku bar ta ji da ɗaya don allah ka yaƙuri ka tafi kai ma kar ka zama sular ƙara fitar hawayenta anta habiba na da rauni matuƙa Zuciya ta raguwar zuciya ta ce nan da nan take kamuwa da so please na roke ka ka tafi kawai kar ka da min yar uwa kamar yadda sauran suka yi wallahi a wannan karan zan iya yin komai saboda yar uwata ka je kawai domin na san duk tafiyar ku ɗaya ne da saura cikin ɗimauta da rashin fahimta musab ya ce ban gane me kike nufi da maganganunki ba me kike son faɗa min ne aisha ta ce ina nufin kai ma mayaudari ne kamar waɗanda suka gabace ka kai ma mai biyu akwai abin da ka biyo ina roƙonka tun girma da arziki ka tafi kawai mus'ab ya ce yaudara in na fahimce ki yar uwarki ta faɗa cikin tarkon mayaudara ko kuma na ce ta haɗi da mayaudara da yawa a baya amma ni ba na cikin irin waɗannan samarin wallahi tallahi kin ji rantsuwar musulmi kenan ni ban zo gurin yar uwarki ta da niyyar yaudara ba in har ina da nufin yaudarar yar uwarki Allah kar ya bani abin da nake nema da zuciyata ɗaya na zo gare ta tunda nake ban taɓa haɗuwa da macen da na ji ina son ta da ƙaunarta nan take ba sai ƴar uwarki na zo ne da niyyar ƙulla kyakkyawar alaƙa da ita ba mummuna ba aurenta na zo wallahi in har ta amince min da hakan kar ki min mummunan zato ƙanwata ki yarda da ni ba zan taɓa cutar da yayarki ba A jiya zuciya aisha ta sauke tana kallon sa hakika ta karanto gaskiyarsa ta cikin ƙwayar idanunsa Cikin sanyin jiki ta ce na ji na yarda da kai to amma ka san cewa 'yar uwata bebiya ce ba ta magana. Ta yi maganar idaninta a ƙasa. Hakika Mus'ab ya kaɗi da jin abin da Aisha ta ce sai dai hakan ba komai bane a gare shi saboda shi har ga Allah so yake yi so yake yi wa Habiba na tsakani da Allah ba da wata manufa ba wato ashe shi ya sa ranar nan ba ta yi magana ba yayi wa kansa wannan tambayar ajiya zuciya ya sauke mai nauyi kafin ya buɗi baki ya ce in dai wannan ne ba komai bane a gare ni so ne nake yi mata tun daga ƙarƙashin zuciyata ko yaya take ba zai hana ni ta ba sannan kuma ba zai rage ɗigo ɗaya na san da nake yi mata ba in har Habiban za ta amshi soyayya ta? ni kuma na amince zan aure ta haka Aisha bata san san ta saki wani ba saraken murmushi ba cikin tsantsar farin ciki tace da gaske zaka aure ta a haka shi ma murmushi ya ce sosai ma kuwa Hawaye ne suka zubo wa Aisha ba tare da ta shirya ba cikin murya kuka ta ce alhamdulillah. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talakai. Hakika na yarda da kai na ji zuciyata ta amince da kai a lokaci ɗaya. Ina fata tare da roƙon Allah ya sa tarayyarka da ‘yar uwata ya zama alkhairi. Dan Allah kada ka cutar da mu domin in ka cutar da Antabi ba kamar ka cutar da ni ne. Matuƙar ka ci amana ta Allah ba zai barka ba. Shi ma Mus'ab wasu kwalla ne ya ji sun cika mishi ido wanda ya rasa gane na me. Yana matuƙar jinjina soyayya da Aisha take yi wa 'yar uwarta. Cikin yaƙini ta da yarda da kai Mus'ab ya ce karki da mu. Insha Allah 'yar uwarki ba za ta taɓa kuka ta dalili na ba. Zan rike amana ba zan taɓa yaudarar ta ba. Marmishi Aisha ta ta ce Allah ya sa hakan amin ya rabbi cewar Mus'ab. Cikin jin nauyi Aisha ta ce ba fa mu faɗa wa junanmu sunayen juna ba. Dafe kai Mus'ab yana ‘yar dariya ya ce, Au, haka ne fa ni sunana Mus'ab Umar Faruk. Nice name ni sunana Aisha. Murmushi ya ce, Wawo mai babban suna kenan. Na gode. Yanzu bari da shiga ciki na fito maka da ita ku gaisa. Cikin jin daɗi Mus'ab ya ce, Gaskiya na gode sosai. Aisha ta ce, Karka damu, mu ne da godiya ai. Shigewa ta gida zuciyarta cike da farin ciki hakika zuciyarta ta yarda da Mus'ab ɗari bisa ɗari. Tana ci a jikinta shine farin cikin 'yar uwarta. 'Yar uwarta za ta yi farin ciki da kasancewa da shi. Aisha na shiga gida ɗakin mama ta shiga ta ajiye mata saƙon sannan ta nemi guri ta zauna. Kallonta mama ta tana murmushi ta ce da magana kenan indan mama. Murmushi Aisha ta ta ce i mama. Mai da hankalinta mama ta kan Aisha ta ce ina sauraron Kito?" Ƙasa ta da kanta ta ce mama Ba kwanaki na baki labarin saurayin da ya rage mana hanya ba? Mama ta jinjina kanta ta ce, "I, eh, an yi haka kuwa wanda kika ce ya ɗauko ku a motar sa ya kawo ku har kofar gidan nan ko?" Aisha ta ce, "I, eh, mama shi nake nufi. To dama dai yanzu na dawo daga shago na gan shi. Tsaye kofar gidan nan shine dai." Nan ta kora wa mama bayanin duk yadda suka yi da shi kafin ta ɗaura da cewa mama zuciyata ta aminta da shi. Ina ji a jikina ba zai cutar da Habiba ba. Ina jin shi ne mijinta muke ta mata addu'ar samu Allah ya kawo mata. Mama, na san ba abu ba ne mai sauƙi. Anta Habiba ta yarda da shi a halin da ake ciki amma don Allah ina so ki saka baki ko gaisawa ta je su yi da shi yanzu. Shiru mama ta cikin nazari kafin ta nisa ta ce na gamsu da bayanin ki Aisha, amma ina jin tsoron ƙara faɗawa gidan jiya. Wallahi ni kaina samarin yanzu tsoro suke bani. Kada ya zo shi ma bayan ta amince da shi ya guje ta. Nesawa Aisha ta ce mama, mu yi mata addu'a insha Allah babu abin da zai faru sai alkhairi. Mama ta ce to shikenan mu je zan yi mata magana ta fita su gaisa ko babu komai kanta dan adam ba shi da kyau. Cikin jin daɗi Aisha ta yi wa mama godiya tare da miƙewa ta nufi ɗakin su. Ba ta fi minti biyu ba da shiga ba mama ta biyo bayanta. Habiba na zaune tsakar ɗaki tana duba wani littafi ta ɗago tana kallon mama. Marmashi mama ta yi mata ta ce karatu ake yi ne bibalo. Marmashi dai tare da ɗaga kanta mama ce ta ce to maza ta ciki je Aisha ta raka ki kina da bako a waje. Kallon mama ta sanan ta juya ta kalla Aisha wacce ta kamar bata san komai ba sai kuma ta ɗan ɓata fuska ta zuba wa mama idanuwanta. Marmashi mama ta yi saboda fahimtar da ta cikin muryar lallashi ta ce ya haƙuri bibalan mama. Ko gaisawa ki je ku yi ku dawo. Babu yadda ta iya domin ba ta taɓa musu da iyayensu. Miƙewa ta yi ta turo baki gaba ta ɗauki hijabin da ta saka. Tana kallon Aisha. Murmushi Aisha ta ita ma ta miƙe dama ko ce hijabin jikinta ba ta yi ba. Tare suka fito da mama su suka yi hanyar kofar gida ita kuma ta yi ɗakinta. Tsaye yake jikin motarsa idanun shi ƙyar a kan ƙofar gidan nasu. Wani irin farin ciki ne mamaye zuciyar Mus'ab ganin Habiba tare da Aisha sun fito sam ya kasa ɗauke idanunsa akan Habiba. Har suka so kusa da shi Aisha ne masa sallama. Amsawa yana ƙarawa da faɗin godiya mara adadi ƙanwata. Me kike so ne na baki a matsayin tukwici na? Duk wannan maganar da Mus'ab ya yi idansa na kallon Habiba ne ya yi sa. Marmashi Aisha ta ta ce abin da nake so kawai shine ka rike min antina da amana. Mus'ab ya ce in dai wannan ne baki da matsala kanwata na yi miki alkawari. Cikin jin daɗi Aisha ta ce na gode da ka yayana. Habiba dai tana jin su kuma ta fahimci Aisha ce ta haɗu ta da mama har ta sa ta fito. Kallo ɗaya ta yi wa Mus'ab ta kau da kanta. Ta gane shiga ɗin da ya ɗauko su ne kwanaki to me yake nufi da ita ne? Shi ma nufinsa yana son ta ne shine tambayar da take yi wa kanta. aiko in haka ne ya zo a makare don ta riga da ta kulle kofar zuciyarta tuni ba za ta ƙara kuskuren yarda ta ba wani soyayyarta ba daga baya ya zo ya guje ta. abu ne ya kalle ta ya ce barka da wannan yammaci mai albarka gimbiya ta. Ɗago idanun da ta kalle shi sannan ta yi ƙasa da su. Murmushi ya ce Habiba na san ƙanwata ta riga ta yi miki bayanin komai ba sai na ce wani abu ba kuma yanzu Habiba, kin san dai yadda so yake baya shawara da mutum lokacin da zai shiga. Kawai sai dai ka ji ka kamu da shi, to ni ma dai hakan ce ta faru da ni domin tunda idanuna tunda idanuna suka sauka akan ki na rasa duk wani sukuni. Ya zama ba ni da wani tunani sai naki ki amince min na shigo rayuwarki. Insha Allah za ki same ni mai riƙon amana. Ba zan taɓa yaudarar ki ba. Zan ba ki farin ciki fiye da tunaninki ban ce miki kai tsaye na bambanta da samarin da kika yi a baya ba. saboda bahau bahaushe kan ce duk wanda ya ce shi ne ba shi ba ne to amma ni na san ba yaudara ta kawo ni gurin ki ba wallahi aure na zo mini ina fatan za ki amince da ni ki bani soyayyar ki shiruwa biwa ta yi ko ɗago kai ta kalle shi ba ta yi ba murmushi ya kalli aisha wacce ta zuba wa ‘yar uwarta ta ido tana so ta ɗago kai su haɗa ido ya ce am ƙanwata na ga kamar mun takura gimbiyar tawa da yawa fa tunda dai na ganta hankali na ya kwanta yanzu ai zan tafi amma zan dawo zuwa gobe sai dai ba gurin gimbiya zan zo ba gurin baba zan zo mu gaisa saboda ya san da zamana sai ki sanar min lokacin da zan iya samun sa a gida shi ma kuma ki sanar da shi zuwa na kai ne masa zuwan bazata marmashin yaƙi ce ta saboda san bata ji daɗin taɓar da antinta ta yi masa ba ta ce ka yi haƙuri fa yaya na. da yanda ka samu antin nawa Marmashi musafi ya ce babu komai wallahi kanwata na yi mata uzuri. Aisha ta ce to muna godiya. Za ka iya samun Baba bayan Maghrib a gida har zuwa bayan Isha'i duk yana nan, kuma insha Allahu zan sanar da shi in ya dawo. Cikin jin daɗi Mus'ab ya ce na gode sosai kanwata sai kun gan ni goben. Kallon Habiba ya yi wacce har lokacin kanta ke kasa ya ce gimbiyata ni zan tafi. Sai a lokacin ta ɗago da kanta ta kalle shi sannan ta kawo da kai gefe. Hakan ba ƙaramin daɗi yau Mus'ab ba murmushi ya yi ya shafi ɗan gemun shi da ya tara ya ce sai gobe na bar ku cikin aminci. A sauka lafiya ya yana, cewar Aisha. Allah ya sa ya ce lokacin da yake buɗe motar shi ya shiga sai da motar ta bar kofar gidansa na Aisha ta janyo hannun Habiba. Tana faɗin, ayi sai ki zo mu shiga gida. Harara Habiba ta wurga mata ta da jiga kai alamun zama haɗu ne. To masu sauraro a nan za mu dakata, ni ma zan ce muku za mu haɗu gobe. Ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe domin ci gaba da kawo muku daɗaɗɗen labaru.